الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبل أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد الرب الأرباب له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقرة عينا محمد بن عبد الله بتبجيل الرسالة شهادة تنجي قائلها من الفصل والحول القيامة والصلاة والسلام على إمام الهدى أدى إلى دار السلام القائل من يريد الله بخير يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه وذرياته وفئته ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna da godiya ga makaɗaici mahalicci Allah ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da amincewa sa ya ba mu ikon fake zama domin ci gaba tafsirin ƙur'anin allah mai girma muna roƙon allah ta'ala ya sanya mu haɗu mu albarka shi muna jagoranci ɗora mu akan sawaba ya tsare mu ya kare mu ga tuba-tubai da kurakurai da ganganci da saurai haɗuwar mu daga mu allah ka sanya mata albarka allah ya taimake mu muna karatu a cikin tafsirin sa'adi muna roƙon allah ta'ala marubucin wannan littafi Allah shi masa kuma da rahama da shi da dukkan magabata masu imani mu da an raye Allah shi azurta mu da ayyuka kyawawa shi ba mu ikon yi don su da neman dasa ya sa aljanna da su a makoman mu Allah ya taimake mu a karatun da ya gabata muna sutun nisa cikin iyawar Allah ta'ala mun aje cikin wannan sura mai albarka aya ta 121 da 21 a yau muna takwas ga watan takwas shekarar bature 2024 wanda ya daidai da uku ga watan safar shekara ta 1446 zama na 114 a wannan sura zama na 30 daidai yarda allah ta'ala za mu tashi aya ta 122 Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا Allah tabaraka wa ta'ala a karatunmu da ya gabata ya mana bayanin makomar waliyan shaidan da kuma yadda ya karudin su sharaba su da Allah ya ƙawata musu abinda babu tabbaci a kai ne ya nuna musu kalwalwa ne ya ruwa ce su ɗauka sai sun faɗa ba ruwa ba da makomar waɗannan da shidan ya ruɗa maso yanayi. to sai allah yake bayyana mana kuma su ko waliyan allah menene makomarsu allah ka samu cikinsu wayanda suka wa allah da'a suka tsara dokokin allah suka yi imani da allah suka bi shari'ar allah menene abin da allah ta rada musu sun yi a banza Allah ta'ala ce na amanu wa amilus salihat wa'anda suka yi imani bayan imani wa amilus salihat suka yi aiki kyawawa imani shine ginshiki da tushe ga kowane aiki duk aikin da aka yi ba imani to babu ayan aikin banza mai imani adda biya inda Allah Allah zai biya ne na alkawali amma ko kayan aiki na gari idan ba imani kawa banza aiki da waka sharaɗi na ga aikin bawa ya zan da imani da Allah ya san wane ne makagensa ya san wane ne mahalicinsa kuma yana da yaƙini ga abin da yake yi akai ne ya imani da shiya kuma ya imani da rukunan imani duka to bayan imani imani kadai ya amfana sai an san kuma an yi aiki an ji an yi aiki da gobe. allah ya ji ɗan abu sai da ƙarrawa ne mai risala ya ambata a cikin littafin sai ce wala ya ji ƙaunar imani illa bil amal zancen imani baya isowa sai da aiki ya ce wala ƙaunin wala amalin illa bi niyyati zance da aiki ba yi ba sai kayi niyyar don aiki nan don allah kai ya ce wala ƙaunin wala amalin wala niyyatin illa bi mawafaqatis sunnati zance da aiki da niyyar dukan ba da amfani sai ka dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka imani bai isowa sai da aiki shi ko aikin nan ba aikin baban giwa ba a yi aiki ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malami suka ce shi aiki salihi yana da sharuɗa guda uku na farko dai ya zan ibadar Allah ya ce a mai ita ba a wa Allah gesi mun ga ya dace ma Allah waga ibada a shi Allah shi ya ce a mai ibada ta harshen ƙur'anin sa ko kuma hadisan manzon sa sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu ya zan wannan ibada kuma an yi ta bi husnul niyya da kyakkyawan niyya aiki in ba a yi dan Allah ba kuma aiki ba ya amfani a yi aikin nan dan Allah ko Allah ya ce kai mai aiki to ka yi aikin nan kuma don Allah sharaɗi na uku ko ka bi aiki don Allah sai ka yi almutabi'a ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk aikin da ba a bi manzon Allah ba shi ma wannan aiki dusashen aiki ne dole aiki ya zama malaminka ga wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kowa ran kiyama yana ansa tambaya biyu kaifa fa'alta wa liman fa'alta mun ji kayi sallah kaifa fa'alta yaya ka aikata na aikata yadda manzon Allah ya karantar to ka tsida to amma wa liman fa'alta to kayi sallan mun ji kayi irin yadda manzon Allah kayi kayi dan ayaba koko dan azaga koko don Allah na yi don Allah to ka ƙida idan cikin tambaya gabi aka faɗi guda an hasara aiki Allah ka tsare mu suka ce kuma biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da anwa nau'ukan abubuwa sharuɗa guda shidda idan kana an ka ce aikin gana ka na manzo ka bi manzon Allah to ana buƙatar a mine menene sanadiyya asbabul amal sai da shi za a gane aikin ka lalle ka manzon Allah ka cika sharuɗin biyan manzon Allah dalilin wannan aiki da kaka cewa kayi iri ne ya faru ga manzon Allah annabi miyayi misali dan karamin misali dalilin da muka tawa mutane suna aka cewa ana yi ko ba a yi awon annabi aihuwa ya taɓa tara mutane in ya tara ya zo suna in bai taru ba bai zo suna ba dalilin shekara da ka aihu an aheka shekara ta biyu birthday da kuke yi bidiyar yan boko shekara annabi ta cika 60 ko 50 ko annabi ya yi shekara shekara goma da hijira an yi birthday din annabi in an yi abadde shi kenan addini na in ba abadde ba badde sabon allah na bid'a ta dole asbab in abu na da dalili to dalili na a samai na manzon allah idan ya faru yayi sharaɗi na biyu akwai anwa nau'ukan ibada wannan nau'in ibada da kake yi daga wa ka samu ta in nau'in ibada ka na manzon Allah na ka tsira amma in na wani mutum na akwai tambaya inda Allah don Allah bai aiko ma kowa ya koya ma ibada ba sai manzonsa wanda duk za ka riko ya koya ma ibada in dai ba manzon Allah zai koya ma yadda ya baka na ya kuma wallahi ka shi kuma sai Allah ya tambaye ka kai. da haka nau'in ibada ya zan daga manzon Allah ya zo kana irin wannan ibada annabi ya ce mu yi salati na annabi akwai na anwa'ul mutanawwa'a takwas waɗanda annabi ya salatan da ya basuwa daban-daban sahaba bai suka ruwaito dukkan ba su sai ka ɗauko nau'in salati ko na wane ne ka ɗauko in dai baka ɗauko nau'in manzon Allah ba to kana tambaya inda Allah kar ma a ce ya kai Qur'ani ko ya Qur'ani a wannan nau'in ibada na manzon Allah ne dan annabi an aiko na don kuwa mutanen ibada idan nau'in nan na manzon Allah na kadi da in ba na manzon Allah na ba ka shiri tambaya inda ansa inda Allah sharaɗi na uku suka ce alƙadar ƙima ko yawa ko gwargwado ƙimar wannan ibada adadinta na manzon Allah ne zan sallar asuba sai na kai raka a uku daga gangan ko hudu me suna sallata ba latin haka duk ibada da ka wuce manzon Allah da adadin yawa sallar ka ta ibada ka ta ɓaci annabi ya bada ibada istighfari na bayan sallah ba na koshe ba na bayan sallah in an sallah ba sallah istighfari na annabi ce ayi guda uku da kayan hudu kashi shige da Allah kuma Allah ba ya so wannan sanda muka fara karatu mun kawo kisar dan hodiyo da ka kisa a cikin wasiqatul khawani da yawa sunna mutunan da ya zo yana ya ji ana tasbihi duk wanda ya tasbihi bayan sallah irin ladar da Allah ne ba shi da gafata da dabbai ne da haka shi ba talatin ya kai ba nawa yake yi dari dari da aka yi taron kiyama ya yi mawarkin kiyama ta tsaye ana ba masu askar lalisu sai shi ma je aka ba kowa ba a bashin ba ya ce kai ni ba a bani ba ce ya ka kai kai ya ce ni dari dari nuka kai ya ce to mai shari'a ba haka yi umarta ba don haka ba ka da komi a wajen na haka ya tashi rigice ya je inda malamin suna ya tambaye shi ya ce to bid'a ta haka ka bar wannan aiki ka dawo ga sunna ka tsaya inda manzon Allah ya dace ka ba yawan ibada Allah ka so ba biyayya ga manzonsa ka yi ibada sai ka gaji ka kun kana ibada in ba ka manzon Allah ba ka shi ɗaya ka sha inda Allah dole ka bi ibada ne yadda manzon Allah ya karka ga karancin ibada inda ta manzon Allah ta babbata da manzon Allah ya bada aiki ya isa karka karanci ne na uku alkaifiya kaifiyar ibada ta kasance kuma daga manzon Allah ka asuta idan ka karbi karfiyar ibada ta wani ibada wadda ba ta manzon Allah ba to aikin ya ga ma ibada Allah ya ce ayi ta kuma annabi ya yi ta amma wajen kaifiya ba ta manzon Allah ka yi ba kai ta taka ko ta wani mutum wanda ya baka ita ma wannan ibada da kake yi kana tambaya inda Allah saboda Allah ya kawo annabi don ya koya mutane addini to dole ka kafi kaifiyar da manzon Allah ya bayar yanzu za na sallah sai minin mai daga bana yamma da gangan aka ce ga alƙila ni ce ai dole ka hudu Allah ka so ni ja wani san aya wa aina ma ta wallu fa sama Shin shi ce sura dal ladina al'amtu qul huwallahu ahad Allah subhanahu wa ta'ala lillahi zakiyatu lillahi rabbana wa lakal hamdu sami Allah liman hamidahu ulhuwallahu ahad duk abinda a cikin sallah shi ne amma ban aje kowane wuri ne ba in ka ga nan da dare su bi daga cewa ga wani tana sallah amma ya kuskure alƙulla amma aikatau na da ayyuka na na aje su saboda mi na bi ta san raina ibara ta ba ta Allah ta ba Allah bai so na yi fatiha na yi ƙulhuwallahu na yi salati na yi komai amma ba wanda na aji a wuri ne wai ɗan adam ga addini yake takwaliwawa amma ga duniya ta bai da wawa na ba yanzu aka yi mota sai aka ba akwai wani littafi da aka cewa manual mai maka guiding din abin da mota ka bukata sai aka ce ma tanki na ga shi nan hetur aka sawa injin ana sa bakin mai can gaba akwai lagirito mi aka sawa ruwa sai zuce kaudin banza da ni aka kaudin inda ya magata sai ni bude tanki na sa ruwa ni zo inda bakin mai ni sa hetur ni koma inda lagirito ni sa bakin mai a tasowa ta tashi za a tashi saboda na fi saba ba ubangijinta hmm. dole in bi yadda in ina son hutun ta aiki in bi yadda mai ita ya manual nan da ya bayar ya ce kaza aka in bi shi yau shi Allah ka baka manual mai ma gadi din rayuwar Qur'ani da sunan manzon Allah wai ka aje ka bi sauran ka cika Allah ya karba ka koka ka kusan wa Allah su kutub littahi da manzo aka aiko nan dai koya ma ibada ka aje suka bi sauran ka kai fata Allah zai karba ma kai ne ya kamata ka ji tsoron Allah ko Allah ka ji tsoron ka kai na ya kamata ka wa Allah da'a ko Allah ya kamata yi ma da'a kai na ya kamata ka wa Allah dole ka bi Allah dole ko ko Allah ya kamata shi ma ya kaso dole to dole ibada ka ta samu kaifiya daga waye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali na biyu yanzu kana da gona biyu wannan gona tana da mai biyar mutum guda na nome ta wannan noma na da mai biyar mutum guda na nome ta kana ɗaya guda biyu wannan alti ne wannan dan buga saya ta ce dan buga ce eh, ka ce ko na mu ta yamma ka fi ka nome ta kai ko alti na kai ta kudu suka ce kowa da ce mana ce yayi kowa na nome kowa na nome rana na faduwa da cije ɗauki yasan da ta yi da ya hawa ya ta sai lati ya je hijiyoyi gona ya je ta altune an nomi ga gero nan wani ya dan haɗi sai kwasa ta suwa wani wuri an ɗanyen ɗanbare sa kwasa ya ɗan karkare haka dai wani wuri da kyawa wani wuri kuma alhamdulillah noma dai kuma ga gero nan ɗarara da ya ƙare sai ya sake komawa gonan ɗan buga ɗan buga ya buge gona ya nome gona amma bai bar karan gero ko ƙwara ɗaya ba da ya dawo gida ga dattijo da sanda ga dan buga ga altidawa za a bugu bai yi noman ba ne me yasa bai yi noman ba daidai da muradin ba ba Ba yadda baba ka so yi noma ba wallahi in kai ibada ba yadda Allah ka saboda annabi sai ka sha kashi inda Allah Allah sa Allah ya sa magani sharadi na biyar ibada tana da zamani dole in ibada da zamani sai wannan zamani za a yanta yanzu ka ce ga hunturu za mu shiga bari 'yan azumi na na ramadan ko da yake zuwa ba baɗi nawa allah na shi abin da dai aka so azumi talatin to zan yi talatin ɗin yi azumin ramadana ya ce gobe ina da shawagil gaba na in na fita ban san zangawa ba bari 'yan azul asar magariba isha ina gobe shi nan gobe ba ni ba ba shi da ni da allah ta yi sallah sai zamanin ta yayi zamanin da manzon Allah ya ya ba su na sallah sai ta yi ta kai to kowace ibada in tana zamani sai zamanin da annabi ya bance sharadi na karshe da shidda shine a makan Iban ibada na da bagire sai wurin nan za a ta mace ta ce za ta yi ita kafi ta ce abinda ya ta kafi karatun qur'ani da salati da azkar zan tsaya gidana in kama su da azumi na ta yi ta kafi ina Allah ya ce ayi wa Wasu aqifuna masajid Allah ya ce a te ayi da waka inda Allah ya ce a te ayi mai annabi ya koya can za a yi tikafi yace to mun za mu je muna kashe kuɗin mu mu je makka hawan arfa na aka an hajji ko za mu zo jos akwai duwatsuna mu gina ɗaki wanga ɗakin kaba na ai safa ai marwa a je a hau duwatsuna a sauko an ƙara awan arfa mu daga yau waɗannan kuɗin da za mu kai ƙasar saudiya mu kashe kuɗi za mu dawo a gida najeriya mu ma mu na makaba ya zan haji ko hajjijiya bai dan ba saboda ni sai bagiran da annabi ya bayar can ɗaya zan haji zan haji da haka in ibada na da bagiri sai wannan wuri to sai da waɗanga sharuɗa sannan auki ka zama amalus salih mai amfanin ubu mai shiya to wayanda suka cika wayannan ayyuka sun yi imani da aiki da ga imani ga aiki don Allah kuma sun bi manzon Allah ga aikin su Allah ya ce ya masa alƙawali sadadukullihum jannat za mu shigar da su wata irin gida na aljanna ta jarimin ta hatar anharu wadda ƙoramu ni'ima na gudana a cikin wannan gidan daɗin gidan kuma Allah ce khalidi na fi abadan fiha abadan za a da wani dindindin ba hita wa'adallahi haqqa alƙawalin Allah gaskiya na abin da Allah ya kaji ya faɗa ba wanda a shashi faɗi gaskiyar magana na aka faɗa maka kuma wa man asdaqa wa man asdaqu min Allah qila waye Allah gaskiya faɗa a cika Allah ya ce ma zai ba ma'aikata ne aljanna ko duniya gwamnatin da an makarta ta muku ta yi ta yi ƙarin albashi aka yi wata biyu ba a ka ga harbacin ta kai ka da ko masu mulkin ko azalimai na amma ba tun da sun kashe da sai an cika maka alƙawari ko yanzu ma fara budget an ce za a fara watan august ko watan wato ne wane ne ko ba ka za a fara lissafi ba saboda kana jin sai ka ce na ji a gaba da baki yanin shugaban kasa ya faɗi har ya sa hannu to Allah shi kowa ya magana a cika Allah ta'ala ya sa magani Allah ce wallazina amanu suka yi suka yi imani ai amanu suka yi imani billahi wa mala'ikati imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubi da tahunsa wa rusul da manzanninsa wa yawmil akhir suka yi imani da ranar karshe wal qadar imani da qadar khairihi wa sharrihi qadara ta alhayd sharri ala wajhi alladhi umiru bihi bisa ga huskar da an ka umarce su da wannan imani ilman wa tasdiqan suna ma masana da abin da adda na imani na kuma sun gasganta wa iqraran kuma sun yi furci da halsunansu su wa amil salihat suka yi aiki kyawawa annashi aminal iman aikin nan kyawawa ya samu ne da imani wa hadha yashmilu sa'ilul mu'amurat wannan ya game dukkan sauran abubuwa da an kai umarni min wajibin na abin nan wajibi ne wa mustahabin ko mustahabina allazi alal qalbi ai abinda akan zuciya na imani shine na kudurtawa wallazi alal lisan da abinda aka halshe na fada wallazi ala baqiyatul jawarih da wanda aga sauran gabobi kullun lahu min as-sawabi martaba ala zalika dukkan kowane aikin da ka aikata yana da sakayya wanda arji tsare akan wannan bi hasbil halihi wa muqamihi Allah zai biya kowa gwargwadon halinsa da matsayinsa inda Allah wanda duk ya hika matsayi inda Allah ya hika lada mai yawa inda Allah don hina annabi ya ce dukkan wanda ya aiki in ya yi aiki guda Allah na lullun kame zuwa zuwa ba goma har zuwa ɗari ya ƙara ce mi idan al'afun kasira har zuwa lunki ba yardi Allah ya sa mu gane wa takamilihi lil imani wal amal salihin kammalar wannan asakaiya tashi shine da imani da aiki na gari wa yi kawihi abin da ya shi mara taba ala zalika abin da ya tattaru akan wannan gwargwadon abin da an ce za a biyanka bi hasbi ma akhalla bihi iman gwargwadon illa imanin ka wal da aikin ka gwargwadon sakayar ka wanda yake karhin imani da aiki kyakkyawa da miƙa wuya ga Allah wajen aikin sa ya hika ayyuka la sakayya da yawa a wajen Allah wa zalika bi hasbi ma alima min hikmatillahi wa rahmatihi wannan kuma gwargwadon abin da ya sani na hikimar Allah da kuma rahama ce ga bayu wa kadhalika wa'adahu sadiqin haka alƙawalan Allah gaskiya na alladhi ya'rifu man tabi'a kitaballahi wa sunnati rasulih wanda ya san wannan alƙawali na Allah shine wanda ya bi littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wale hadha zakara don haka sai Allah ya ambata ma sawabul murattaba la la tatazaru ala zalika akan gabi kauli ne ce kulhum jannatin masu imani da ayyuka na kwarai da sun za mu shiga da su wata irin aljanna ta jarimin ta hati hal anharu wadda koruma na gudana cikinta fiha mala ayran ra'at a cikinta akwai abin da ido bai taɓa gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba filan na tunanin aljanna ba ba a taba yi ba kuma ba a yi duk wani gari duk wata duniya da ta kaga an tara kyalkyali da shawa tukata gida na aljanna to yanzu ko najeriya an ce za a yi ma gida da ita ba duniya ba faɗa mu wani injiniya zai fara azar ina zai fara azar fila najeriya za a bishi ta gida guda ina kasar da ka fara azar fila ai ta haƙa aiki injiniya to ba na duniya so goma ga talakan aljanna kai wanga filan sai waye sai baka bakagan Allah tabaraka ta'ala min anwa'in ma'akil akwai nau'ukan abinci daban-daban wanda dan adam bai taba ji bai taba gani ba wa masharibin da abubuwan sha allazi masu dadi. wa manazirul ajiba da abubuwan kallo na bamban mamaki na shawa kana kallon tibin nan kace kana daya sun nake in gani wallahi in gani da aka bani akwai shawa shawa na aljinin ta zama kallo wa azwajin hasana da mata kyawawa wagga yan gajera ta bata ma lahira to in kace yanzu ka tsaya karatun Allah to zuwakci ma iyalanka to ta yanda Allah shi ka rasa waɗance gurdugun ta hana ba mata ƙarfi Allah ta Allah ya samu gani wal qusurun da benaye gina ta Allah filan daga ubangiji ba wa gida ba inda yake kamar shi ma gidan lahira ba magana haɗu ma yadda kanka ka kallon talmamu ha ka kallon belanka na sama ka ku san akwai tahiya inda ba linta Allah ta baka ina haka linta zaka wanta Allah ta Allah ya samu gani. wa gurufin da dakuna musaharatun wanda aka kawace wal ashjarin mutadailaya da kuma gida abin na itace masu yaya kusa kusa wal fawaqih da kayayyaki marmari mustagariba ba kukurka wa'anda baka taba gani ba duk wani abin da ka jiya na kayan daɗi nan sharata kayan marmari na lahira wa aswatun shaji'a shaji'a da kayayyakin aya su asotuka masu kwantar da hankali ba masu sabuka hankali ba wa ni'imil sabiga da ni'ima cikakkiya wa tazawuril ikhwani da zanta yan uwa lahira haka za ka hawan gidajen ka gidan ka ka tashi ka ce za ka na gidan wani ka mai ziyara ka kusan tahiyar gidan lahira da ba ina duniya ta ba inda ba gida ba kayan linta na Allah na ba ka ita Allah ta'ala ya samu gani wa tazkurhum ma kana minhum da tuna ta mutu da abin da ke cikin wannan gida fi riyadul janna a cikin fadama aljanna wa ala min zalika wa ajal kai mafi girma da abin aljanna mafi dokaka da Allah ya tana mu aljanna ridwanullahi alaihim yadda Allah gabaye su Allah ya ci yadda su Allah kare da mu wa tamattu arwah bi qurbihi kuma rayuka na jin daɗi da kusanta ga su ga Allah wal uyun mar'iya da idanu masu ganin Allah mar'ihi ta yi suna ganin ubangijinsu domin Allah ya ce cikin aljanna yana da aljanna sai ce wa ziyada suna da aljanna kuma Allah ce akwai ƙari menene ƙari suka ce ganin Allah don ganin Allah ya yi ni'imar aljanna da aljanna in an aljanna na kallon Allah sai sun manta da abin sun kawo aljanna Allah ka ba mu wanga rabo wa asma'ul bi khidabihi da abubuwan ji na maganganu yi kullum na na'imin wasu rorin wanda magana da Allah da suke yi tana manta da su koci irin ni'ima da dukkan jin daɗi da farin ciki walau la tu min Allah lahum ba dan tabbatarwa da Allah ya gare su ba wa da kuma abin da Allah ya alƙawarta su da kowa wa yanzu wa matu min farahin wa da 'yan aljanna sun mutu akan farin ciki da daɗi ni'imar aljanna in ba dan da aljanna Allah ya riga ya ɗauki mutuwa ba ya yi alkawalin ta da za a sha dindin farin cikin da aljanna ɗaya na kashe ɗan aljanna bai sai zai ajewa ba amma babu mutuwa Allah ka ba mu ita falillahi ma ahla zalika na'im Allah shi ya san mafi sana abin da ya tana da wannan ni'ima mai girma wa ma alama ana lahum rabbul karim da kuma mafi girma abin da Allah zai sa masuwa ga bayansa ubangiji mai karamci wa ma asala lahum min kulli khairin wa bahaja da kuma abinda Allah ya tana da zai faru ga yan aljanna na dukkan alkhairi da kuma farin ciki la alwasifu na duk mai sifanta ma bai sifanta ma abinda ke cikin aljanna farin ciki wa tamama zalika wa kamaluhu cikan wannan ni'ima ta aljanna kamalata huludud da'ib dawama ta dindin wa tilkal manazil aliyat waɗannan gidaje masu ɗaukaka in an shiga bahita wa lidhalika qala za haka ce khalidina fiha abadan ya yan aljanna in kun shiga kun da goma cikin abada wa adallahi haqqa Allah na na gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa ya Allah gaskiyar fada wa saddaqa Allahu azim. Allah ya yi gaskiya mai girma allazi ballaga alqawluhu wa hadithuhu wadda magana ce da labarin ta kai fi sidiqin a'lal makan game da gaskiya tace mafi koli game gaskiya wa li hadha lamma kana kalamuhu sadiqan sidikan sadda ya magana Allah gaskiya ta wa khabaruhu sidikan abin da ya faɗi gaskiya na kana ma ya dullu alaihi ya zan duk abin da Allah ya faɗi akai ne gaskiya na mutabiqatin daidai yake wata dammana ya kumshi wa mulazimatin haka akai ya lazamtu kullu zalika al murad min kalamihi dukkan wanga abin da kaji Allah ya ambada daidai yake da maganar Allah wa kadhalika kalamu rasulihi haka maganar manzo take ta ma ba a cikin babu ƙarya li kaunihi la khabaru illa bi amrihi don annabi magana sai da umarnin Allah wala ya digo illa mi wahayi ba magana sai da wahayin Allah Allah ya ce ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يعجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا yake kore shubuha da likita-likitan masu addini da ke faɗa da baki sun na Allah wanda aka jingina wa musulmi ne ko kuma kahiri ne yahudawa suna cika baki sun ce addinin su ɗaya addini nasara sun ce su ɗaya addini marasa ma addini suka ce ta ba mu alahadar hal banza da hukai mu a musulmi suka ce a walla mu adda annabin ƙarshe mu adda littahi mafi ɗaukakan littahi don haka mu a to duk wannan da allah ce ba ta magana ba je ka yi aiki da shi allah zai biyan ka don ka imani da ƙur'ani da manzon Allah ba ka yi aiki da ƙur'ani da biyayya da manzon Allah ba bayan da amfa'ida gare ka ba faɗa ba a cika a yi aiki da abin da an ka karanta ko abin da an ka jiya Allah ce laisa amani amaniyukum wala amani ahli kitabi gurace guracen ku da maganganun da kuke faɗa kowa shi anna Allah ba shine an ba hita ba haka maganganun ahli kitabi wannan ba shine mafita ba ku man ya amal su'an dukkan wanda ya aikata aiki na saban Allah yujzabihi za a yi masa kaya da abin da yi kana da imani ka saba ma Allah da shi Allah zai biyan ka gwargwadon saban Allah ka sai dai Allah ya yi rahama ga bayansa masu imani ta huskoki daban-daban idan kana da imani na kwarai da Allah kuma kana kurakurai Allah na iya yahe maka ta hanyar hijjar da da musibu wannan shi mutu wannan rashin lahiya wannan masassara wannan gobe ciwo yau bakin ciki gobe damuwa kwana da yunwa kwana tashin hankali sai a yahi masu zunubai ko allah ya baka dama hakuma ga allah ka tuba gare shi da sauran abubuwan da allah ya budawa ga bayansa don samun rahama tai idan suka aikata suka same su waɗannan allah zai yahi musu amma wanda ya mutu da mummunan aiki kuma ga kahirci shi kan baya da wata mahita inda Allah in ba wuta ba Allah shi kare mu Allah ce to wanda ya aiki mummuna sabbi da hiliya ta kaya wala yajidu lahu kuma baya samu ga wannan aiki min dunillahi wannan Allah waliyan wani mai jibinta lamarin sa wala nasiran ko mai agaji ne cece shi laisa amrun al'amari bai kasance ba wa najatun da tsira bi taskiya da dalka kai kace kai anna Allah ka san ko mu cikin musulunci yanzu akwai su wanda ya sha kujera ɗaya ya ce yi mu Allah tuwo sai ci ɗaya eh, wai ko gare ɗan aljanna na a ga manzon Allah ba shi aljanna ba mallan a gane ka shiga aljanna ko shi da kake in ana ganin manzon Allah a ce ba a shiga aljanna ba Abu Jahal ya ga manzon Allah Abu Lahab ya ga manzon Allah so bai ibn bai wane ne bin Salul Abdullah ibn Abinan eh, eh, ubayi salul sun ga manzon Allah duk yan wutan nan to kai ka ce ga wani wai an gani dan aljanna ka ci kai sa'a kai arziki kai kan Allah ka aisawaka mana wannan tsubarara da ake baku wallahi kullum ina gaya mutane da dan fowon nayan na kuɗi da dan fowon nayan na imani duk san banza ya sa shi kuma mu nan ga ga kula musamman nan afirka najeriya mu kuma musamman za muka yi dai yana dan fo wannan ya dan kuɗi zai zuwa kai zama guda shikarta mutane sai ce ma ɗaya wai kawo dubu ashirin zai buga ma dubu ɗari to me iya baka dubu ɗari me zai dubu ashirin ɗinka ya buga ma haka na fi lillahi sai ya baka takardu ka tekka ko ya gaya ma cewa za ka baka kuɗi ka zan biloniya da sakwata babu kamar ka ka kalli duk mai kuɗin da akwai a unguwarku ko a sheku ko a garinku wani yana dare guda ɗaya ka ce zan biloniya da sokoto bari ne sai ji ya fara kasuwanci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yana buga buga ya kai inda kai amma kai yanzu ɗaya hauka ta gwada ma wai ga wani zai ba kuɗi dare guda ka yi kowa kuɗi da sokoto kuma shi ɗin bai da suwa ko su bai kowa kuɗi ba amma saboda ɗan son banza haƙi sai aka ce kawai miliyan goma za a buga ma biliyan kai ta sai da awakin ka kasa da shanun ka kasa da komai na duk yan bawan na hake ku duka wallahi me ya kai ka fada cikin wani hadari san banza kai kuɗi a duniya baka wahala baka daga su an ba kuɗi kai girshi dai kai kwa kudi kai no sars to kuma shi ya kawo son banzan nan na gurace gurace a gwada ma cewa ga aljanna kusa ga wani abu da kai shi dan aljanna kake da kayi shi ka ji ana rabon aljanna wallahi ko biski ba a rabu haka nan ba a baka aiki ba amma an baka ɗaya aiki shiga aljanna kalli irin gumurzun sahabai suka yi aljanna suka buɗa ta ka buɗa kada irin gurzumin da suka yi da badar da uhudu da waye da yaƙe yaƙe da suka yi da yawo suka yi gari gari suna haɗa addini ni suke buɗa duk wannan aiki aljanna ko unguwarku ka tashi kaga wani malami dare da rana wa Allah hidima ya kai aljanna da kaka faɗa shi ta ita ka faɗa fa kuma bai da garantin Allah ya karba mishi amma yanzu an baka wai ga wani abu da kayi shi ka zata aljanna ka yadda har ma ba ko shi ba akwai wani mai a baka wani addu'a a ce in ka yi ta kana da ladar annabi saba'in Allah wai ga addu'a guda in kai ta kana da ladar annabi saba'in annabi saba'in wa saba'in annabi kuma saboda kana dan son banza sai ka karba sai aka raba ka da imani aka dora ka ga aikin banza to duk wannan gurace ta bai tsirarwa abinda ka tsirarwa mi ka aikata shi na wallah ya ce laisa al'amuru wa najatu wa taskiya al'amari da tsira bai zama ga taske kai ba bi amaniyikum wala amani ahli kitabi wal amani abin da ce ma gurace gurace a hadithin nafsi mujarrada anil amali yayayen zuciya ran ka su sama ga wani abu za ka samu kuma kai aiki ba sai yanzu dai yanzu miliyoniya a dan nan bakin titi wallahi ba ka zama ka haɗe ka te ka bada sai yanzu dai mu cinci kuɗi biliyan kaza ka taɓa gano wanda cinci biliyan kaza cikin leda kawai shi wani shi hasara kai ka samu ka ɗauka kai kai a banza sai yanzu ɗaya je account ina wani ya kuskure ya samu miliyan ɗari uku wallahi da an da bala'i har kawai ba wani security ko ka ɗauka ko da an yi kuskure ɗin wanda za a gane ka kai ka ɗauki ɗaya account lamba kamar da aka yi cikin gidan kuɗi a wuce wallahi ko an sani ko ya shiga an sai ka an sai kashe su Allah ta'ala ya sa mu gane to wannan san banzan yayayen zuciya ba kai aiki ba shine aka ce ma amani gurace gurace yayaye rinin biha da'awal mujarrada kuma yana gwamaye da da'awa amma kawai da'awa ta babu daga jaro ya ce miyuwar baka ga tuwon baka miliyan 100 takardata saboda ba gaskiya ta ba mai kudi ne baka miliyan 100 kai tsaye shi da in ya faɗi gaskiya ta sai ya zuwa ziki kun ce dabo da alhaji wanda ya taimaka mu addini ku taimako yi, ya taimaka kun san ƙasa ga tayar da Allah ya hankuri da abin da suka samu kuma da gobe sai Allah ga dai miliyan biyu suka ce Allahu akbar amma yare da ƙarya ta sai ce ya ba da miliyan ɗari uku miliyan biliyan guda na ba su akwai su ba su to da awa ce kawai aka faɗa lau ardat bi misliha da ana gita irin talakana min ha in an shekara faɗa irin waɗannan aka faɗa ba abin da a wa haza ayamun kuma ya ga mai fi kulle amri ga kowane irin al'amari na duniya da na addini akwai da awar ƙarya a ruɗe ka akan ƙarya wa kaifa bi imani in ma a duniya ana ruɗa ka raba ka da arziki na dindindin na arzikin duniya a gwada ma zo ga samu sai ka ce gane ƙarya ne to daɗa balle al'amarin imani wasu sa'adatul a da arziki da dindindin nan duniya an yan 419 na an kuɗin karta ko ce da yan haju da yan mihu ce musu ma shiga akawun ɗin ka su an shima kuɗi yahu ga su nan iri-iri na hanyoyin cuta an yi ka rasa gane cewa in duniya ma an yi waɗanga macuta to balle a imani babu macuta nan ma ta sun ka hewa don nan na shi ɗanyi alkawari billahi lazi la ala sai ko kowace hanya ya hana masa da Allah don haka ita ko tunani ba kamar tunanin ba a makarya fa innal amani ahli kitabi gurace gurace ahli kitabi qad akhbara Allah biha Allah ya hada mana su annahum qalu sun ce da yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara sun ce ba mai shiga a sai bai hude ba nasara shi ma ka ce Allah ta tirka amanihu wannan su rara tsubarar magana na gurci gurci ba gaskiya na ba wa ghayrihum mimman laysa yansub likitabin da ma wa'anda ba su ba wa'anda ba su da littahi in ma mai littahi gaba ne bai ji tsoron Allah ba ya yi karya ya ce shi ma dan aljanna na babu hujja a cikin littahinsa to ina ka gama da littahi shi da bai da ko inda zai madogara saurayi dina addini ne sai ya yi su baka tashi muna wala rasulin bai da manzo min babu aulahu ahara wanda bai da manzo bai da littahi shi ya cancanta ma shi buga gaba na ƙarya da amaniyin din wurce gurcen ƙarya fa innal majratul intisabin ila ayi dinin kana jingi jingina kai ga kowane irin addini na zama kace shi an na ƙwarai la yafidu an bai umhan da komi mu ahlus sunna mu ɗan ɗariƙa mu ɗan kaza mu ada aljanna mun ga tai lahira duk ba shi ne ba wawwa Allah aiki da imani da abin da annabi ya karantar in ka yi shi kenan in ba kai ba wala shan kashi babu hana ka Allah ta'ala ya samu gani. gane in lam ya'til insanu bi burhan duk abin da dan adam ka da'awa mu adda aljanna mu adda gafara to ya zo da hujja as-sahiha hujja kuma ingantatta da'awa ga abin da yake kira akai ne ba kawai ga alkin aljanna ba daga waye zo daga Allah maganar nan daga Allah ce kalli sahabban annabi ya suka koya wani darasi da yawa ka karci ka abu wanda ga hannun ko cikin rasu na wani malaman hadisi sun tuta daban kalla irin yadda ka abu gugu mai da ya sha a kan sanadi bai je ta tabuka ba Allah ya jarabe shi kwana hamsin ba a yi masa magana ba a komi da tsuwa kwana goma suka zo su na fitina a ƙarshe Allah ya sakar da wahayi Allah ya gafarta musu da ka'abu ya je inda annabi sallallahu alaihi wasallam tambuta tambaya da yawa ka'abu kai yanzu in malamin garin ku rikitacce irin magana magana kai mai tambaya rikitacce na bai da shi ba shi bai da ko garantin aljanna ta kai ne ba bai taka amma kai yanzu in kawo malamin kai don ta sai ka batanci to amma shi ka'abu da ya zo ya tambi annabi ya ce annabi yake ce me an gafarta maka kalmar da ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi min indillahi aw min indika da gare ka kuku daga Allah kajiya in ya san in daga Allah na babu ga manzon Allah amma in daga annabi na akwai magana don har yanzu ba a tabbata Allah ya doka ya karba ba ai waɗansu sun yi ƙarya suka ce suka faɗi uzurin su annabi ya ce ku Allah ya gafarta musu Allah ya saka da ce da ce in kai musu roƙon gafara sau nawa Allah bai gafarta musu ko ba ka ba to in annabi na ce ta Allah ya gafarta mu Allah ce ni ban gafarta musu ba to balle katon garin ku shirgi ɗaya da ce ma Allah to ya dole ma Allah ƙarya shi na rabu gafara ko biskin ba a rabu haka nan Allah ta'ala ya samu gane Wani ya baka darasi cewa maganar hujja ake bukata ga addini ba maganar a gwada ma girman mai faɗa ba ba a gwada ma cewa falalar a cikin a'a aikinka ya yi daidai da mai shari'a Allah ta'ala ya samu gane don haka sai da hujja ingantatta fal'amalu amalu da'awa shi aiki tasdiqul da'awa shi ya gaskanta da abin da ka faɗa aw yukadhibuha ko ya karyata da abin da ka faɗa walidhalika qala don haka Allah ce man amala su'an wanda ya aikata mummunan aiki ijzabihi za a biya ne da abin da ya aikata kalla ko can waɗance yahudawa da suka ce su ada aljanna ni Allah ce tilka amanihum amma in ba ƙuran ƙasa ce me qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujja in kuna gaskiya wa hadha shamil li jami'il amilina wannan ya ga mai aikin aikin duk wani ma'aikaci li'anna a shamilin li ayi dhanbin kana don mummunan aiki ya ga mai kowane irin zuri na zamo min irin dhunub karamin lahi ne auka ba'ir hako bana wa shamilin ailin kuma ya game kuma kulli jaza'in ga kowane sakayya kalilin karamata au kasirin kumata dunawi sakayyar duniya ta wa akhirawi ko ta lahira ta wannan su fi hadal maqamin darajat mutane game da makaman sakayya suna da matakai ta wajen lehin da wata jan da'a wani lada ta yi linkin na ta haka yi daga dan samun kogoro na dan ma la ya alamu ha illallahu ba wani san bambancin dan adam sakayyar matsayin kowa sai shi Allah fa mustaqil akwai wanda dan sakayya ta karamata ko ga zunubi ne ko ga lada wa mustaqsir akwai wanda zunubi ne babana saboda shi a oga shi a kwata-kwata ga jam'an na don haka biya ne ya hana kowa yawa haka ko ga lada akwai wanda aiki ne mai yawa na in yi nahila raka a biyu ta ta sai ka yi nahila raka a hamsin baka samu lada ba saboda ba karfin kuɗi ga Allah ba wa man kana amaluhu kulluhu su'an wanda aiki ne gaba ɗaya mai munana wa zalika la yakunu illa al-kafir shi ko haka ba a samu sai kafiri wa ila mata min duni tauba in ko kahir ya mutu bai tuba ba juwisa za a sakan kame bi khulud fil azab al alim da dawama a cikin azaba mai dadi wa man kana amaluhu salihan amma wanda yana aiki kyakkyawa wa mustaqimin fil galib al ahwalihi yana bisa hanya madaidaiciya ga mafi yawan halayensa wa inna ma a minhu ahyanan sai dai wani lokaci yana faruwa gare ba'd dhunubi sigar aikata su zunubai kanana fa ma ya subuhu min alham da abinda to abinda ka samu ne min alhammi na damuwa wal gamin da bacin kai eh, bacin rai wal aza da cutarwa da yake samu ga yan uwa ko ga abokan zama ko ga makauta ko ga duniya tai ko ga rayuwa tai wa ba'd al alam da sauran dukkan da ka samu min badani ga jiki ne au kalbihi ko rayuwa ta samu bacin rai wanga da bata mai rai hijabi magana gobe wanga tinkiya ta ta jawo magana ga hinan kullun wa habibihi da rasuwa da masoya da bata mai da ya bata wani masoyin na yau gahi abin da ya ba daidai ba wa malihi da dukiya ta daga tabuwa wa hau zalika da ɗan danga fa inna ha mukaffiratul lidhunubin suka suna karkare ba wanda adda imani huka ne Allah kai muna Allah ya muna wannan ne ya bamu abubuwan karkare mana huka ga jikinmu ladafan don tausayi min Allah bi ibadi ga tausayi Allah ga bayansa wa baina hadhihi al-halaini maratibul kathira to tsakanin mataki na mutanen kirki da mataki kuma wa'ancan makaskantun mutane akwai matakai daban-daban wani lahi ne babba na wani lahi dan karami na zunubin wani babba na wani ko zunubi ne dan karami na lada wani babba ta wala dai, kowa gwargwado ne wa hadha jaza'un ala amali su'il am wannan sakayya ta dukkan mummunan aiki ne makhasusun min gaira ta'ibina amma ana magana ta keɓanta ga waɗanda ba su tuba mu Allah ba sun wa Allah lehin kuma su ba fa inna ta'ibu min zan dan ko shi mai tuba ga zunubi kamar la zamba lahu kamar wanda bai taba walihin na ba ma kama dalat zalika nusus kamar da nasoshin qur'ani da suke nuni akai ne wa qawluhu da inda Allah ka cewa wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wanda ya mutu da mummunan aiki bai samu wani Allah majibinci wala nasiran izalati ba'd ma la'allahu yatahamu don ga duk abin da ka tsammanin yake tuhumar yana iya taimakawa mai babu shi anna man istihqal mujazati duk wanda cancanci a sakan kame ala amalihi ga aiki da sakan kame fa yakunu lahu wali zai zama yana da wani mujibinci masoyi au nasirin ko mai taimako au shabe ko mai ya dafa o anhu ma yastahiqu mai tunkuɗe mai abin da ya fa habara sai Allah yake bada labari binti fa'i zalika ka koru kwayye ma alƙawarin inda Allah zai isa ma ya ishe ka babu shi laysa lahu waliyyi inda Allah ba ka da wani majibinci a ce to ai na Allah nawa don Allah mutum a faɗi Allah Allah Allah ga yaron mu wallahi babu babu kada isa inda Allah nan. ya hasudu na hurma dalubu mai cika mai abin da yake nema wala nasirin ya dafa wa anhul marhum kun ba ka da wani mai taimako da tun kuɗin abin ka tsaro illa rabbuhu wa malikihi sai ubangijin ka mallakin ka Allah ka so mu da rahama ka ba mu ikon aiki na kwarai an ce lokaci yayi abin da ka isa ba Allah ta tsada ka ba mu lada akai Allah shi gafarta mana bukatun mu kana da mayan Allah shi biya mana haɗu mu gamu Allah ka sanya mata albarka Allah ka yaye mana kowace irin damuwa Allah wannan kunci da muke cike wannan ƙasa Allah ka kawo mana agaji da gudunmuwa da gare ka Allah duk wanda adda hannu ga wahal ɗan Najeriya Allah ka yi mana isa gare shi Allah duk wanda adda hannu ga dambalar da Najeriya ta tahi daidai Allah ka yi mana maganin shi Allah ka tsaya mana ka isa mana ka share mana hawayenmu. mu Allah wannan kuncin rayuwa da muke ciki ubangiji Allah ka yaye mana shiya ka kawo mana mafita Allah wannan ƙasa Allah ka sani muna da shugabanni karkatattu da 'yan kasuwa karkatattu da ma'aikatan gwamnati karkatattu da jama'a karkatattu da malamai karkatattu Allah ka daidaita mana kowa mu zama na kwarai Allah wanda bai zama na kwarai Allah kai mana maganin shi Allah duk wanda bai da bukata Allah ba kai shi da don shari'a ba Allah ka shahe mana shiya Allah ka kawo mana gyara na kwarai mutane masu zan nagari su san ciwon kansu su san ciwon addinin su san ciwon al'umma su su yi kishin kasa su tausaya wa su tunanin gobe su Allah ka bar mulki don bukatar duniya Allah ka zama mulki don bukatar lahira su Allah ka biya mana dukkanin mu, mai dukkan na wannan karatu Allah ka saka mai alheri yan umar da wasu da lahiya gida da asibiti Allah ka ba su lahiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik